baki karta masa rashin mutunci bane irin namu na ba shi yasa ke daren jiya ma sai da muka yi koko da ludayi da shi akan me wata kwalliya yayi na gaya miki ta jan hankali wai zai tafi wajen ta zance ni kuwa na shiga kicin na je na ɗauko miya na zo na watsa mishi a cikin kayan shi very good gawata duk abin da zaki ki ɗaga mai hankali ki ɗaga masa kar ki bar sa ya sake har sai ya kwammace kabari da zaman gidansa. Jidda, ba zan taɓa iya zama da kishiya a cikin gidan nan ba. Saboda na tabbata duk ran da na buɗe ido na gani da wata a cikin gidan nan, to wallahi hauka cewa zan yi. Saboda ba zan taɓa iya ganin wata a matsayin mata muna matsayi ɗaya ni da ita a cikin gidan nan ba. Me neman duniya abu baya bacci ba. sakakin ki ne zai ja ya ƙara miki kishiya don haka tashi tsaye ki tsaya ki san ba wasa jiya me yake so ne aure an riga an ɗaura babu wanda ya isa warware shi sai ni don wallahi kamar yadda mace take warware kitso akan ta haka zan warware auren nan a daren yau din nan kuwa Allah to ƙarya kike yi aure kam sai dai ki warware naki amma wannan auren ya dau ai ga ni ga nan, bismillah to ke inda tuban da masifa irin naki auren nan fa an riga an daura menene laifi na dan nayi aure dan na ƙara mata ita amaryar me na ta ne laifinta a ciki laifin ku kuke so ku ji to laifin ka saboda na riga na gaya maka ba na son zama da kishiya amma sai da ka je ka karo aure ita kuma laifinta da ta biye maka ta amince ta aure ka saboda bala'in san zuciya irin nata to shafaffiya da mai sai ki haƙuri amma abin da kike bukata ba zai yi wannan abin da nake bukata dole ya yi kuwa dole ya yi Dangata nan ka furta mata cewa ka sake ta saki uku ta tafi gidansu. Ƙarya ne ba zan furta mata sakin ba. Idan kai ba za ka iya furta mata cewa ka sake ta ba, kana ganin wahalan shi, ni ka ba dama yanzu nan ne mata saki uku ta tattara ta tafi gidansu. Hmm. Ke ‘yar mutsiyata, ki tattara ki tafi gidanku, na sake ki saki uku. Oh, ikon Allah ma kike cewa. abin da kika yi ba ki da hankali ne mahaukaciyar ina ne ce ke zaki mare akan akan wannan mutsiya ce ka taba fuska da ka ce mari na haka an mari kin ba mari kaɗai ba in kike wasa ma sai na tattaka ki a cikin gidan na akan ta samu miki baki yayi to ban ji zafi ba amma ina so na gaya maka wallahi wallahi sai na illata ta don wannan yarinyar ko babu abin da zai hana na kashe ta a cikin gidan nan kuma kai ma na kashe ka sannan na kashe kaina idan ya so sai a kona gidan gabaki daya ba ta kai mu ga haka ba me yi zafi ina ce sakin kike so ko saki uku to bari ki ji ita dai ba zan sake ta ba amma ke na sake ki saki uku tattara ki ku tafi ku. ko kwana a gidan nan ba za ki ba a garin wallahi sai kin bar gidan nan sai in ga wanda za ki kona

Salamu alaikum. Alaiki salam. Indatu me ke faruwa da ke haka na ganki a tsaye? Mummunan al'amari. Mummunan al'amari wani iri kuma? Me ke faruwa? wallahi sai na tayarwa da mus'ab hankali sai na gigita mai lissafin shi sai na hana shi jin daɗin rayuwa saboda ba irin hanyar da ban bi akan na hana wannan auren ba amma abin ya gagara yanzu ba kya tsoron ya sake ki rikayya mus'ab zai iya saki na matukar na bar shi ya ƙara yin aure a cikin gidan nan wa gaya miki haka cikin kansa na shiga na binkici kuma ina da tabbacin hakan za ta iya faruwa don haka sai na ta kowace hanya domin ganin auren nan ya ki tabbata uzbillahi haba hindu da bakin kike faɗin zaki ɓata sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za zaki zauna lafiya idan kika yi haka kina tunanin yanzu yin haka zai sa ki shiga cikin aljanna ko cikin wuta ki yi wa kanki faɗa hindatu saboda wallahi ma'aiki zai yi fushi da ke kuma allah zai tsine miki wallahi idan kika mutu jahannama za ta ci naman ki tana alfahari a takaice dai kina so ki ce mun kina goyon bayan ai miki kishiya ke ba goyon baya ai miki kishiya nake ba ina goyon bayan sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne kaina ban hangi alkhairi a cikin abin da nake yi Ki kasance cikin mutanen da wa'inda Allah da ma'aiki za su yi alfahari da su ni da zan samu wanda zai aure ni ma da na ji daɗi ma ya ƙaro uku ke kukan daɗi ma kike yi na gode da wannan shawara da kika bani don ni da kai ma na daina ɗaga hankali na akan da za a yi min kishi na ji daɗi sosai na gode gaskiya kamata dai ki kula daga sharrin shaidan in ba haka ba zai dilmiyar da ki amin hmm, Hindatu kenan ni tun da nake ana labarin maza amma ban taɓa jin labari irin na mijinki ba cikakken mara mutunci ne wa ya gaya miki haka yanzu duk namijin da zai maka kishiya mai ƙaunar ka ne sosai ma kuwa kinga idan ba ki bani shawara na dinga yi mijina biyayya ba kar ki kara zuwa inda nake ni fa da gaske nake miki maganan nan fa a ai ni ma da gaske nake gaya miki dan a yanzu ina goyon bayan mijina ɗari bisa ɗari anya ku hindatu mijinki ba asiri ya miki ba dan tantirin dan iska ne miji ke dakata kan ki ƙara zagin mijina kan ki ƙara kiran mijina da dan iska saboda sai yanzu na farka da kama farkin da nake yi kina jina ko kuma ina son mijina fiye da yadda kike tunani don haka kai ki ƙara zagan mun mijina tashi ki fice min a cikin gida zan tashi zan ban miki gidanki amma ina so ki sani ke ba hayyacin ki kike ba kuma ina so ki sani duk abin da zaki wa namiji namiji ba dan goyo bane kin gane ko muna nan sannu a hankali sai ya gurza miki rashin mutuncin da baki ki Allah ya fi duk kawai ki da ya fi abu da Wajibi ne a kuma ta uku ka aura. zan iya zama da su ana ah, ka yi miki wani tambaya ba ina jin ka wani ya sa ku mata ba ku ba alkhairin da ke tattare da kishiya sai dai sharar da kuke duba ai tun farko ba mu ɗauke ta a matsayin alkhairin ba shi yasa to saboda ka san an ce bambance tsaba da tsakuwa abu ne mai matuƙar wuya fa kamar yadda na gaya maka ka san hmm, kaza a cikin mashin likita don Allah duk yadda za ka yi duk yadda za ka yi don Allah ka yi iya ƙoƙarinka ka ga cewar ɗana bai mutu ba hajiya abin da nake so ki sa ran fa mu musulmai ne likita ba zai taɓa hana mutuwa ba in dai aikin mu kawai mu gwada magani To yanzu likita a wani hali ɗana yake ciki? Ready kamar yadda na gaya miki ya fara samun sauƙi. Abin da ya rage kawai kaɗan ne, ba shi da yawa abin da ya rage. To da fatan dai gubar ba ta masa lahani a cikin cikin shi ba. Wallahi hajiya Allah ma ya taƙaita. Domin hanjinsa ma ya so ya taɓu. na eh. jin shi wallahi. Kai, kai, amma wannan yarinya an yi tsinanniya. Wa hajiya da nake so da ke addu'a za ki mata. a addu'a za ki masa Allah ya bashi lafiya ki daina tsine mata tsinuwa ai ba kyau ba ta da amfani ita ba shi gani kan ba shi hajiya dan Allah ku yi hakuri ku je waje ya mutu kenan ko hajiya bai mutu ba boye mun kai ya mutu boye mun kai ya mutu na tabbata ya mutu Ah! hajiya inda ya mutu ya za in boye miki zan gaya miki bai mutu ba wa kin san me hajiya dan Allah ki je waje wannan ihun da kike shi zai karasa shi salam haba hajiya Allah ki je waje wallahi da zo ku je waje dan Allah ku je. na alƙawari idan dana ya mutu wallahi tallahi sai yarinyar nan ita ma ta mutu a yau sai na cika alƙawari na wallahi ba zan yadda ba baiwar Allah me yasa ke so ki kashe mutunki wannan tambayar kawai nake so ki amsa mu ni zan sa a sake ki am idan ba za ta amsa ba bari kawai mu sa a rate ta shi ne komai biya a'a officer ba za a kai ga haka ba ni na san za ta amsa mu. ki amsa wa'annan tambayoyin ki daina shan wannan wahala wallahi ba da niyan kashe shi ba kashe shi ne niyayi ba ko kuwa <laughs> hmm? Hmm, tady je pár. ko ba ba na ji daɗi da ka ji daɗin shi Jin ji daɗi da na ji daɗin shi zan ci ina sana ke kika je da kishi yanzu haka akan zai ƙara aure kika saki ka kashe shi ko wannan bata isa hujja da za ta sa na kashe shi ba har a gurin Allah ba ni da niyyar kisan kai ni da ma ina so in taimaka miki ne ki duba halin da kike ciki kike fi so su ta wahalar da ke ki taimaka wa kanki ki amsa wannan tambayoyin da suke miki ko da za ki bar gurin nan kawai sai a sake ki tunda kin kabe mutu ki gaya mini ko ke kin fi so ki zauna a haka na halin da kike ciki wallahi ba ni da wani sa hannu a kai ban san me zan faɗa ba kina da gardama wallahi amma shikenan fine idan kina so zan barki da su sai ka baki wahala ni so ki amsa ba ta daɗi ba na baki da su ɗana ya mutu hintatu ma ta gama shakar iskar duniya da yau ki haƙuri umma in Allah yadda ba zai mutu ba zai samu lafiya wa ya gaya maka ya aka ka sani ai shi ne nake so yanzu tabbatar tabbatar wa ya rage mu kawai amma ina son san ɗana ya mutu amma ina son tabbatar Ajiya musab bai mutu ba shi ne ce wa ya gaya maka wa ya gaya maka amma umma da musab ya mutu da likita ya gaya mana likita kai boye waye boye mu suke yi mai kwantar da hankalinki ki yarda haka Allah ya tsara miki kai kar kai zancen banza ka ci ko ba wani dadin baki da zaka min ya tasiri a kaina duk abin da za a yau sai dai a yi shi wallahi alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode maka kai amma wannan yarinya ta auna arziki wallahi da ta kuskura ta bari yaron nan ya mutu ina mai tabbatar maka da cewa a yau din nan wallahi sai ta mutu sai ta babinci lahira ita ma Allah na gode maka sannu sannu musab hajiya na'am wanda nake so da ke sani eh. duk abin da ya faru ya riga ya faru eh. sai dai a fatan Allah kiyaye Allah ma ba zai maimaita ba balle ta na in samu hawan jini ai haka ba ba ta sake faruwa ba balle ta a samun hawan jini ai a yau din nan insha Allah sai an mata saki uku a yanzu nan yau hajiya ba magana saki ake bi yanzu magana samun lafiyar ne likita babu gudu ba ja da baya firici na ma illa ne ina gaya maka ka banni kawai ni na san halin da na shiga kaga musab ka sake ta saki uku yanzu nan ka sake ta saki uku yanzu nan zan sake ta kamar yadda kika umarce. To alhamdulillah. Amma ki bari kan likita ya sallame. hakan ta faru? Hello? Gani nan gani nan a ciki. kuma me na yi tun yaushe nake rufe na nake budewa ban ganka Allah sarki to ki hakuri am sorry to shekin to shiga ciki ko to bismillah yanzu duk wannan domin ni aka shirya duk wannan abun ni a gudina ba komai ba ne ba wannan ai ya wuce kawai a wajen ka ne haka ni a wajena ba haka ba hmm. gaskiya kina shagwaba ni da yawa fa tuwa nake da shi in ban ba kuma ba, zan ba gaskiya na gode kwarai da gaske na huce sheki bari in shani da kaina hajiya fa kaga kwantar da hankalinka cika koshi hajiya ta ji ba to ni kadai na ga ina sha ke ban ga kina sha ba mhm, ba don kai ne ba oh to idan da ni ne to ke ma ya kamata ke ma ki sha <laughs> ka san da don ra'ayin kai ne ni ba zan yi ba kai kaɗai kawai na shiryawa. ba. na gode da haka. bismillah ok ake ake samun ba zai yi ba ban gane bismillah ba kamar yaya ban gane ba kamar yadda kika ji na faɗa Ake makin san cewa babu da za a ci abinci ma tare da ke ba Zata tare nake so na ci to na ji

ba kaɗan ba <laughs> na ji daɗi da ka ji daɗin shi kin ji daɗi da na ji daɗin shi zan ci ai ka gani ko dama na gaya maka guba ta bashi don ta kashe min shi malam Musa, za a samu kamar minti nawa tsakanin furucin da ka sha da kuma farfesun kifi da ka ci ba a fi minti biyar ba bayan wannan ba kuma baka ci komai ba babu abin da nake you see abin da nake gaya miki hajiya kenan bincike ne kawai zai nuna kin ga abubuwan da suka ci abubuwan da ya ci is not compatible to each other so shi ya haifar masa da wannan abin da yake damun shi to likita wani irin kuma abinci ne ake ci da yake zama guba a cikin mutum to abin da nake so miki bayani a jiya wannan tamsin mu ne abincin da suke kawo matsala kamar in aka hada su haka wanda is not compatible ya zance miki ne to kamar wanda in an hada su za su iya da matsala su zama kamar poison so za su iya causing problem a cikin mutum sosai so san kalmar ta ce ya zan sa miki yadda za ki gani so misalin da zan yi kamar a hada abinci da biyu wanda ba su jituwa mm-hmm. so ingredients din da aka hada mm. sai su iya zama poison sai su ba mutum matsala ba ma kumburin cikin yanzu ya samu sauki sosai wallahi na yi sosai da tu don na ma jikin nasa na ga ya warware sosai yusi abinda nake ta gaya hajiya ke shi ciwo farar ɗaya yake shiga mutane ba sa ba sauki sai a hankali ba za shi ba jikin nasa ya yi kyau sosai ya yi kyau ba kumburin Yau, kawo min allurar da na fara wannan. Okay, sir. Okay, sir. um, tunda duk yace za a yi miki an miki a yi miki kyakkyawan bincike ki ga mutane gaskiya biki faɗa ba yau a ɗakin maza za ki kwana ku ɗauke ta ku je ku kai ta ɗakin maza a can za ta kwana to shi kenan oga an gama ke tashi mu je kin ga kukan daɗi yake yi ka ce kuma ne ka tafi da ita ki tashi mu je na ce ka ce kuma ne mana mu je ku dakata ku dakata um, yalla bai dpo ya bada oda cewa ta je ta cike fayil yanzu sai ta wuce gida me faru an gano cewa bata da hannu wajen sa mai poison shikenan abin da ya faru mun zarge ki ba da hakkinki ba ba mu san haka za ta faru ba inda mun san cewar ba ki da hakki a wannan al'amarin da ba za mu taɓa zatonki ba za mu ga laifinki ba amma ki yi haƙuri ki yafe mana kai na lillahi wa ina ilaihi raji'un shi sa aka ce rashin sani ya fi dare duhu kuma zato zunubi amma ki ƙara haƙuri komai ya wuce Allah ya baki haƙuri haka ne shi yasa aka ce rashin sani a ya fi dare duhu amma ya riga ya wuce Lindatu duk wani abu da zan faɗa miki hajiya ta gaya miki da ita da likita sai dai abin da nake daɗa so in ja hankalinki a kai shi ne kada ki ɗauke mu da wata manufa a cikin zuci kada ki yi tunanin mun yi haka ne domin mu ci mutuncinki a'a kin fahimta haka ne ai kowa ma zai iya yin abin da kuka yi ba laifi ba ne ba kuma ni dama tun ban ɗauke ku da wata manufa ba ina da ya wuce alhamdulillah Allah ya miki albarka inda kin ji Allah ya sa ki gama lafiya Allah ya sauke ki lafiya mun gode mun gode ma Allah ya bar mu tare idan ka mutu ban san inda zan sa kaina ba a wallahi kin sani kin dai manta ne dai ina ne tunamu a

saboda haka nake so ku haɗa kanku domin a zauna lafiya. Ke da take ce ba. Saboda haka ke ce dace. Idan Samira ta aikata wani abin da ba daidai ba, to ki ƙoƙari ki dawo da ita kan hanya saboda a samu maslaha a zauna lafiya. Ni dai daga wajena babu wani abu da zai faru, na kuma yi maka alƙawari. insha Allah za ka same ni mai biyayya a gare ka in Allah ya yarda to Allah ya tabbatar da hakan Samira ke ke ce karama saboda haka haƙuri ya zama dole a gare ki dama na san ki da haƙuri da biyayya to ki ɗaura akan wanda na sani ki bi ta sau da ƙafa ki ba ta girmanta sai a zauna lafiya insha Allah zan lafiya kuma zan biyayya gare ka da kuma aljanna to alhamdulillah Allah ya muku albarka baki daya Allah kuma ya bani ikon kyautata muku idan kuka gana wani abu wanda ba daidai ba to ku yi kokari ku dawo da ni kan hanya Allah ya albarkace ku baki daya Mhm. Eh muna tare yanzu ne muka fito daga kicin. Ina nan mun shirya maka abincin da in ka ci sai ka manta da kanka. Daga cikin mana. Hmm. maganan fa da kika gaya masa fa zai zama gaskiya Dan na san idan ya ci wannan abincin sai ya manta da sunansa haba ai hidiman sai ya miki yawa a'a kar ki damu ba komai ai ba na so ki ringa shan wuya kuma kin ga shi nan cikin ki ya tsufa kar ki damu wannan motsin da nake yi ba ki ji yadda nake jin daɗin jikina ba to idan mutum na mai zuwa sai ki zo mu tafi ina rawa da wannan sai ki rawa ko wai ki ne kika ɗauki wannan cikin abin wa mai. to ba haka bane ba to yaya ne ciki da mai ciki su suka zaɓi su aiki don su dinga jin daɗi a jikinsu. Sosai ma kuwa. Sosai ma kuwa. <laughs> Amin Allah. Thank you.